assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ɗan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haɗuwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana yadda muka saba gudanarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjid sauti sinna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo kan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala yi mana jagoranci allah yi mana gudumawa allah yi taimake mu idan ba mu manta ba tafsirin namu da muka faro jiya wato mun tsaya ne a aya ta goma sha shida da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta goma sha bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul an'am insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna biyu ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya daidai ga bakwai ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta nabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka ce muna cikin suratul an'am kuma mun tsaya a aya ta goma sha shida za mu tashi yau aya ta goma sha bakwai insha Allah baraka wata aya kai tsaye za mu shiga cikin karatun Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير wannan aya da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo mana ita cikin wannan sura mai albarka suratul an'am da mutane da su ɗauki wannan aya su yi aiki da ita ina ganin da duk wasu wahalhalu da mutane suke samun kansu ciki na yawo wajen waɗanda suka wato suke ayyuka na bokanci ko na abu mai kama da wannan ko bawa ya daga hankalinsa saboda ya rasa abu kaza ko ya daga hankalinsa saboda wane ya samu abu kaza ya da yi a ce bai samu ba ina ganin da bayi za su yi amfani da wannan ayan duk irin wannan wahalalu wallahi da bawa bai samu kansa a ciki ba domin aƙida ingantacciya wato ita ce jagora na ɗan adar rayuwarsa duniya da lahira ba za ka sha wahala a duniya ban kana da ingantaccen aƙida haka kuma ba za ka sha wahala a lahira ba wannan alkawari ne na Allah ta tabaraka wa ta'ala ya taimaki waɗanda suka tsaya akan ingantaccen aƙida rayuwarsu duniya da lahira kaga in ka ga wane yi kuɗi haka Allah ya rubuta masa idan ka ga wane ya shiga cikin talauci ba wani ya kawo masa ba wake kawo talauci jama'a Allah da kar ka ɗauki al'amari na talauci ka jingina ma wani ko a gidanku ka ce ba dan kanin kawana ba duk talaucin da kuke ciki da ba ku shiga ba ko a ƙasan mu ba dan wana ba da ba mu shiga talauci ba duk wannan ya ce min Allah yana zuwa ne daga wajen Allah samu da rashi yana zuwa daga wajen Allah ne in ka fahimci haka to fa kokarin ka ba zai jawo abun ba rashin kokarin ka ma ba zai jawo abun ba kuma ba zai iya tunkuɗa abun ba to ne Allah ta'ala ce wa in yamsaska Allahu bidurrin idan ubangiji ya shafe ka da wata cuta ai ayyuhal mukhatab ya kai wanda ake magana da kai wa in yamsaska Allahu bidurrin idan Allah ya shafe ka ko ya kaddara wata cuta ta same ka wata bala'i ta same ka kamar din wa faqarin kamar tabunan rashin lafiya da talauci cuta na rashin lafiya ya same ka ko talauci ya same ka to fa ka sani fala kashifa falahu illa huwa ba wanda zai yaye maka wannan halin da ka samu kanka ciki wallahi sai huwa ne waye Allah madaukakin sarki haka wa in yamsaska bi khairin idan alheri ya same ka shine kasihatin wa gina kamar lafiya da wadata in ka samu Allah ta'ala ya baka shi to fa huwa ala kulli shay'in qadir shi ubangiji akan dukkan komai mai iko ne <coughs> shi yake da ikon kawo cuta shi yake da ikon kawo waraka amma ba ce maka aka yi don baka da lafiya karka sha magani ba a'a aka sha wannan sila ne da Allah ya tsara amma maganin komin ingancinsa zai iya zama ka fada shirka idan ka ɗauki al'amarin ka ɗora wa maganin shi ke yayi cutan to ka fada matsala ko da maganin ya inganta yanzu ya halatta ka sha kafino ko ya halatta ka sha paracetamol duka in cuta ya same ka ya halatta ka sha itatuwa irin wanda suka tabbata cewar magani ne ba a so kuma ka ba wa mutum magani baka san kan maganin ba dole ne ka san kan maganin don haka in an ba wa mutum magani ya sha in dai maganin hanya ne ingantacce ya sha ba komai amma in ya ce ba dan iccen nan na wani bada ban warke ba to ya faɗa shirka dole dogara ga wa yake yayewa Allah mayi magani ne aka ce Allah shi adda magani don haka babu wanda zai kawo maka wannan sai Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah kan dukkan komai mai iko ai wa minhu massaka bihi ma'ana abinda za a ce ya shafe ka da shin nan ai bil khair ko ya shafe ka da alkhairi wa ko ya shafe ka da wata cuta wala yaqdiru ala raddihi anka gairu wani Allah ba zai iya mayar da abin ya zama bai same ka ba wannan ba zai yi a ce hakan ya faru ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wajen yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk wani buɗi da Allah ya yi wa al'umma na rahama to fala mumsika laha ba mai rikewa ya kame a ce alherin bata zo ba a'a fala mumsika laha ba wanda ya isa ya rike wannan in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala haka kuma wa ma sik fala mursila lahu min ba'di haka kuma abinda Allah ya rike in yace bana za a sha wahala to ba hanyar da da a ji daɗi in yace bana za a ji daɗi to ba wanda ya bullo da hanyar da da a sha wahala duk al'amarin dilla duk yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala ne wannan aƙida ne fa zallanta in mutum ya same ta ya huta duk abin da ya same ka Allah kadai shine ya ga dama wannan abu ya same ka to ba mai iya mai da wannan abun sai Allah wa huwa al-azizul hakim shi Allah mabuwayi ne ko mai hikima wani waje Allah ce ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna ku ambaci neman Allah da ya muku hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard shin akwai wani mahalicci ko ba bayan Allah akwai wani wanda ya isa ko ba bayan Allah wanda zai iya anzurta ku a sama ko a ƙasa ai amsa shi ne babu la ilaha illa huwa ba wani Allah sai wa sai Allah ta'ala wanda yake shi ne mai iya yin komai da kowa to fa anna tufakun me yasa ake karkatar da ku ake canja muku tunaninku idan ka shiga wahala sai ka ce wane ne jawo ma ko su wane ne suka jawo maka ko ba dan su wane ba sai kai tabarin imanin ka kai ba ka sani ba kuma mafitan bai zo maka ba saboda mafitan na hannun waye biyo billah mafita yana hannun Allah ne kuma gun Allah ake komawa duk damuwa ya dawo ya same ka ɗauki damuwan kai gun Allah ba lafiya a kai damuwa wa Allah ba hana ka neman magani ba shagonka ya ƙare ka dogara ga Allah ka yi ta neman mafita a wajen Allah wallahi wanda za ka je wajen wai ya kama mafita a shagonka da a ce shagonka dai dawo nasa yana son haka kai da kake ganin shagon kan ya sha baya to shi fa ko teburin da yake kasa kaya ba yi da shi kai da kayan ganye koma baya da kai ya dogara ka zo ya maka karere da zai ma kuma ya karbi kudinka to ka gana ƙida ta lalace sai a cuce ka a duniya ka sha wahala kuma gobe alkiyama shi yasa manzon Allah aikinsa ne dasa ingantaccen ainihin aƙida kamar yadda hadisi ya tabbata ingantacce wanda wato imamun nisa'i ya fitar da wannan hadisi a sunan nasa hadisi na 2516 wanda wannan hadisi an samu ne daga abdullahi dan abbas radiyallahu an radiyallahu anhu ma Allah ta'ala ya kara musu yadda da shi da mahaifinsa kala yace kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawman wata rana na kasance a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yakan hau abun hawa sai ya goyi wani kuma sai su tafi kuma sallallahu alaihi wasallam ya goyi mu'azuma akan abun hawa an fahimta ya goyi mu'az akan jaki wannan yake nuna hawa jaki mutum biyu ba a cuti jakin ba kuma kayan ka dubi kayan da jaki yake ɗauka don ku biyu kun hau jaki fankwalalo ne a wajensa tunda ana iya masa kaya na gishiri mai nauyi a ɗora wa jaki kaya na kanwa mai nauyi ko a ɗora wa jaki akan iya haƙan laka da ƙasa mai nauyi a ɗora wa jaki kuma Allah ya dade kai wanda kai an ɗora maka zama da kai a wajen baka yi saka tafi ba to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyi abdullahi dan abbas kamar yadda abdullahi dan abbas din yake faɗa faƙala sai ce ya gulam ya kai yaro inni u'allimuka kalimatin shin ba na sanar da kai wasu kalmomi ba ah, ah, ihfazillaha kiyaye wa Allah ya zuka duk wanda ka ga Allah ya yi watsi da shi to ya yi watsi da Allah ne kiyaye wa Allah ka ga yadda Allah zai kiyaye ka ko ba haka ba ko al'umma ne wallahi yanzu a ƙasan nan ga asamin jama'an ƙasan nan su kiyaye wa Allah wallahi sai Allah ya kiyaye su jama'an gari kaza ku kiyaye wa Allah sai Allah ya kiyaye ku anguwa kaza ku kiyaye wa Allah sai Allah ya kiyaye ku gida kaza ku kiyaye wa Allah sai Allah ya kiyaye ku alƙawari ne na Allah wallahi in an kiyaye sai ya kiyaye mutane wannan haka Allah ya dora wa kansa ka taɓa zalika ala nafsi ya rubuta wannan akan shi don haka duk wanda kaga in kaga ana wahala to jama'a su dawo su zauna me suka bari wa ubangiji wani laifuka suke wa Allah ka san Allah da zai kama mu da laifukanmu dan wannan daɗin da ake dan jin da korafin da ake ma da daɗin an zare gaba ɗaya ta da korafi da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala haka ya tsara ka to he manzo Allah ce kiyaye wa Allah Allah da kiyaye ka in fadlillah tajidduhu tijahaka kiyaye wa Allah da ka same shi gaban ka ma'ana zai kiyaye ka iya matukar kiyayewa sai ya ce iza sa'alta in za ka roki abu fas'alillaha wa da ka roka roki Allah wannan shine yake toshe kafan ce ba ni naira goma a'a kar wani zo cewa na taimaka min da ten naira ta ai kun ce ba a roƙon kowa sai Allah je ka ka roƙi Allah goma a ba haka bane kana zaune yanzu da ka je wajen wani akan neman wani abu kakan ce ya Allah ka sa in na je ya bani to idan ka je in Allah ga dama ka je neman goma sai ya sa shi ya baka ashirin ko amma ka ce da ka ne ga kudin kana gani sai ciwo kudin ce gaga kudin wallah ba dan baka ba kuma haka da ka koma saboda Allah bai ga daman me ba wannan abu ya shiga hannun ka ba don haka in da ka yi roƙo wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta in za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimakon Allah kuma wa'alam kai sani annal ummata lalle al'umma lawajtama'at da da ta haɗu gaba ɗaya ala an yanfa ka bi shai wurin al'umman nan su amfanar da kai da wani abu lan yanfa uka ba za su yi amfanar da kai ba illa bi shay'in kad Allahu laka sai dai da abin da kad Allahu laka sai dai da abin da Allah ya rubuta maka wannan abin da ya same ka yanzu da duk duniya da mu haɗu muna so kai kuɗi ne amma Allah ya rubuta da ka mutu a mutsitsike wallahi ba za ka yi kuɗin ba kuma gashi muna gani za ka ga wane ne iyawo yan uwansa masu kuɗi ne amma shi kekensa kullum faci take in ya kama hanya ta yi faci ya ci taya ya ci tif a rika ce ka duba wannan fa yan uwansa kaza kaza kaza amma shi har yanzu to Allah ya ɗora masa ba zai kuɗin ba kuma ba da yi ba saboda Allah bai sa masa hannu akan wannan ba walau istama'u ala an yadurruka bi shay kuma da al'umma za su haɗu don su cutar da kai da wani abu lam yadurruka ba za su iya cutar da kai ba illa bi shay kad katabahu Allahu alaika sai dai da abin da ubangiji ya rubuta a ka cewa wannan matsalan za ta same ka to sai ta same ka saboda rufiyatul kalam wa su suhub an ɗauki alƙalami takarda ta bushe tun kana cikin mahaifiyanka iya kuɗin da zaka samu a duniya an rubuta tun kana ciki to me daga maka hankali amma ba shi yake nuna kwanta a gida a zuwa ce ya baka je neman kuɗi baka ca tun ina ciki an rubuta an dangi kuɗi dangi ba dan fita nema ba nan kuma ka muna na wa Allah zato ai Allah ce ka tashi ko sai taimake ka fa iza azamta tawakkal ala Allah in kai niyya kai himma sai ka dogara da Allah tabaraka wa ta'ala to lalle Allah madaukakin sarki wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah kan dukkan komai wato mai iko ne abin da ya ga dama yake yi kuma yana ajiyewa a inda ya ga dama la yusalu amma yaf'al wa hum yusaluna وهو القاهر فوق عباده وهو allah الخبير شي ne شيني qahiru Allah ne مي ne. me sa a yi dole ya kaskantar da wanda ya ga dama ya ɗaukaka wanda ya ga dama jiya kai ne yau ka dawo ba kai bane jiya kai ake jin magananka yau kai ma ka dawo layin wanda kai giwu kana sauraron mai magana ko ba haka ba jiya shugaban ƙasa ne kai yau an kunce ka jiya gwamna ne kai yau an kunce ka jiya kaza ne kai haka rayuwan Allah yake juya kayansa da kai ake kallo ka dawo cikin yan kallo kai ma haka Allah ya tsara wannan don haka Allah madaukin sarki shine wanda yake kaskantar da bawa sannan kuma ya sa ba ya zamto shine wanda ake bautawa wanda ya fi karfin kowa shine alkadirin allazi la yu'jizuhu shay'un kenan shine mai ikon da ba abin da ke gajiyar da shi wato kuma musta'aliyan alaihim shine madaukaki kenan akan mutane shi yasa Allah ya ce wa huwal qahir ibadi yana kuma saman bayansa shi yake sama da su wa huwal hakimul hakimu kuma ubangiji shi alhakimu ne fi abunan mai ainihin bada mai hikima ne cikin ainihin wato halittunsa da yayi akwai hikima kowa ka ganshin ka kalle shi akwai hikima kuma kowa bai kama da kowa a ce exactly ba sai da ce kai wane yana ibi e da wane aka ce no human being ko a exactly the same ba za ka taba ganin wane da wane a ce komi nasu iri ɗaya hancin su iri ɗaya idan su iri ɗaya muryar su iri ɗaya komai fitar da gashin sun wannan ya aski wannan aski iri ɗaya suke fita a dole sai ka samu kuma ko sahu ka hada da yan uwanka duk inda ka je sallah ka haɗa sahu da wani ka kalli kafan sai ka samu ba iri ɗaya da naka bane kuma da zai fita wani ya shigo sai kaga kafansa kuma daban ne da irin wancan kaga Allah ya isa Allah ko bai yi abu iri ɗaya ba bai iri ɗaya ba zanen hannunka wannan gashi nan ba da ne ne eh, tamfrin ba gashi ba ka duba ba kai a gurin kanka ya kada ka ce ai na kowa iri ɗaya ne amma da za ka sa a na'uran da yake tantancewa da ce wannan ba kai ba ne wannan ba kai ba ne kuma ka duba zanen hannunka ka tara 'ya'yanka kaf ka kalli zanen hannunka zanen ba ma wannan tamfrin ai ba a gani sosai su wannan zanen ka tare 'ya'yanka ka kalli zanen hannunka ka kira wannan yaro ka kalli zanen hannunsa da ka samu ba iri ɗaya da naka ba ka kira wancan he 'ya'yanka kaf sun kare wallah ba iri ɗaya ba kowa da launin nasa kaga wannan yana nuna maka Allah ya isa Allah shi kaɗai ya kamata a bautawa da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa huwal hakim shi Allah mai hikima ne kuma al khabir Allah mai bada labari ne bi bawatinihim ka zawahirihim Allah zai bada labarin boyen mutane kamar yadda sararin su yake in ka buya kana abu to ka tona rami ka shiga kana yi wani sako daidai kake da wanda yake saban jama'a suke kallon sa misali a wajen Allah amma ba daidai kuke wurin matsayi abun Allah ba wanda ya ɓuya saƙo yana da bambanci da wanda ya fito sarari ya yi wa mutane ya yi saƙo suna kallonsa amma abin Allah ba abin da yake ɓuya la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama don haka wannan sura wato sura ce wanda aka saukar da ita dama a garin makka wannan sura as-suratu makkiyatu don haka ya zama tad'un nasa ila al-imani billah tana kiran mutane zuwa ga imani da Allah wa tauhidihi da kuma ainihin kadaita shi da ibada wa risalati da kuma kiran mutane zuwa ga sakon da Allah ya aiko ya aiko wato zuwa ga mutane wa sadiqir rusuli da kuma gaskatawan wato yan aika allazi huwa gaskata wa sadiqir rasul da gaskata dan aika allazi huwa bashar wanda shi dinnan dan adam ne allazi ya'rifunahu wanda sun san shi ya san su فجاءهم بشيء غير معهود amma ya zo musu da wani abun da ba su saba da shi ba inda hum a wajensu da haka fa yumkin an ya ɗilebo minhu shahada dai yi su nemi shaida a wajensa ala da'awahu hazihi akan wannan da'awa da yake yi qala Allah ta'ala lahu sai Allah madaukin sarki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون تو الله تعالى ينا جاي ومنزان الله صلى الله عليه وسلم don duk abin da za ka yi wanda zai baka saida na kwaloluwa ba irin Allah kowa in ya baka saida tana iya zama saida tana iya zama ba mai ba ba saida ba tana iya zama gaskiya tana iya zama ba gaskiya ba amma wanda zai zama saidan kai zama ka sha ka tsira shine Allah ya bada saida kai mutumin kirki ne to magana ya kare ko duniya aka ce sun ka in Allah so ka yi magana ta kare don haka in Allah ya baka saida akan abin da kake to magana ya kare don haka ubangiji ta'ala sai ce kul ai wannan fi'ili ne amri ga ya musu ai kul lahum kenan ga ya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne yafi girman zama shaida in dai kuna neman in kawo muku shaida akan wannan da'awa da nazo nake muku to wane ne yafi girman shaida kaman annabi yana tambaya to ko da ba su ba da saida ba Allah ce gaya musu kulilla ka ce musu Allah shine fi girma a cikin duk wanda zai baka saida ba saida irin na Allah to Allah saida ni dan aikan Allah ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kulillah ka ce musu lalle Allah shahidun baini wa bainakum shine zai zamto shaida tsakanina da tsakaninku shine saida inda na zo nake muku da'awa ni ba ɗan aikan Allah ba ne Allah ya sani ku da kuka ce ni ba ɗan aikan Allah ba ne ko Allah ya sani haka maganan take tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda Allah ya tura shi gare su ya musu da'awa shahidun ne wa bainakum Allah shine da tsakanina da tsakaninku kuma wa ya ilayya hadha alquran an yi min wahayin wannan in li unzirakum don yi muku me yi muku gargadi da shi muku wa'azi da shi ya ku mutane abin da manzon Allah yake faɗi kenan li unzirakum bihi domin yi muku wa'azi da wannan alqur'ani wa man balag da wanda ainihin wato alqur'anin ya isa gare shi ko zancen ya isa gare shi cikin aljanu ko cikin mutane duka an aike ni in isar musu da wannan wato ainihin sako ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ka ci gaba da gaya musu a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukra yanzu ko nan kuna iya bada saida ko kuna ba da saidan lallai bayan Allah akwai wani Allah na daban bayan Allah a ce akwai wani Allah na daban kuma mutane ba hankalin ba bai tashi ba don a'a sai gama mutum ya sa waka yana ta ji abinsa ana ce akwai wani Allah bayan Allah kuma Allah nan da ake ce Allah ne dan uwanka ne mutum ka kunna kana ji kana rawa kana rishi wallahi kai ma ka shiga matsala dan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ba ka ido gwala-gwala ka ta kallon banza toron lahira idan ne zai jawo ma shiga ina wuta kunne fala-fala zai jawo ma shiga wuta haka tsarin Allah yake kana zuwa shiga wuta naman jikinka da ya magana da su kama magana bakinka na ne shi da'ayi sai dai ko ka ji fatunka suna magana a'a lima shahidtum alaina me yasa kuke ba da shaida akan mu ya ku fatu bayan da mu shiga wuta tare da ku sai ce an baqana Allahu allazi an daka kulli shay abin da yake sa komai yayi magana shine yasa mu muke magana sai dai ka ji kafan ka yana ce an yi kaza an yi kaza sai ka ji bakin abin nan naman ka ta baya sai ka ji ana magana ta kuidin ka sai ka rika jin magana na fita da Allah ga dama ya da tsaga ma bakin ka ka ko ba haka ba za ka ce ina dalili ne yanzu yadda ka ga bakinka inda aka maka ma haka Allah ya ga dama yanzu wani bakinsa na karkace wani bakinsa ya yi gefe ko ba haka ba wani dan karami wani babba haka Allah ya kuma ba wanda ya sai je ce bari ya je a kwaskwari ne ta a canja masa ita muni zai ƙara kare. don haka kuna iya ba da saidan bayan Allah akwai wani Allah na daban kuma ai kaman wato ba ana jiran su ce eh akwai waya zama hakan ne akwai ba tambaya ne da kuma inkari da kora abu ba tabbatarwa ba ne domin yanzu aka tambayi mutane aka ce kuna jin bayan Allah akwai wani Allah yanzu ba kana jira ne a ce ma eh akwai ba da a ce eh da kar a ce eh sunansa babu wani Allah sai Allah tabaraka wa ba don haka wato kuna iya ba da shaidan akwai wani Allah tare da Ubangiji ta'ala sai Allah yake cewa gaya musu ai kul ka sake gaya musu la ni kan ba dan ba wannan shaida ba ni ba dan ba da shaidan bayan Allah ko wani Allah ba kul ka gaya musu inna ma huwa ilahun wahid iyaka ubangiji ta'ala shine shi kadai wa inni bari'un mimma tushrikun kuma na barranta na kauce ba ruwana da abin da kuke na ainihin shirka wa Allah tabaaraka wa ta'ala na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله تعالى أنا مغنى كان يهود نصارى سوني وانا أكبر للتافي ba wani ba yahudi a cikin yahuda wanda kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san manzan Allah da zo ba kuma bai san kamannin manzan Allah ba haka nasarawa duka sun karanta ne kamannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san ga irin yadda launin sa yake kuma suna da tabbacin cewa Allah da ya aiko shi shine Allah ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka baiwa littafi sune ulama'ul yahud wan nasara malaman yahudawa da kuma nasarawa waɗanda muka bai wa littafi su ne waɗanda wato ainihin allazina kenan kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka suka kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake magana kansu cewa ya hu sun san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hu dalili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya arifunahu ay ma'ana muhammadan sun san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun san shi an gane ko bi ni'matihi fi kitabihim wato bisa ni'iman ubangiji da ya musu cikin littafin su sun san kamar yadda an ruwaito cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lamma qadima al-madinata manzan Allah yayin da ya zo garin Madina wa aslama Abdullahi bin Salam sai Abdullahi bin Salam ya musulunta qala lahu Umar sai Umar ya ce masa inna allaha anzala ala nabiyihi bi makka Allah fa a garin Makka ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu ko kama ya ya'rifuna abna'ahum cewa an saukar da wannan aya fa kaifa hadhihi ma'rifa sai Umar ya tambayi Abdullah bin Salam wani irin sani ne Allah yake magana akai kala Abdullah bin Salam sai Abdullah bin Salam ya ce ya Umar ya kai Umar laqad arabtuhu hina ra'aituhu haqiqa na san manzon Allah sallallahu lokacin da na ganshi ina ganin sa na gane dan aikan Allah ne kama a arifi ibni kamar yadda na san dana sai ce kai wal'ana ma a yanzu haka a ashaddu ma'rifatu بمحمد أشد معرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم مني بابني ni a yanzu haka ma na fi sanin annabi sallallahu alaihi wasallam sama da yanda na san ƴaƴana faƙala umar sai umar ya ce kai fa zalika ya da ya ka ce ka san manzon Allah har sama da yadda ka san ƴaƴanka faƙala sai ce ashhadu annahu rasulullahi haqqa na sai da shi ɗan aikar Allah ne tabbas na sai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam dan aikan Allah ne tabbas amma wala adri ma tasna'un nisa'u amma mata ban san me suka aikata ba ta yi wata mata na ta je ta yi zaga bayan gida ta zaga ta je wajen wani namiji ta dawo min da cikinsa ta haife shi ban san cewa an yi haka ba kaga ashe zai zama bai yi ne ba bai san wannan ɗansa ne ko ba ne ba ko ba ɗansa ba amma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas annabin Allah ne don haka shine yake magana akan cewa wato wala adri ma tasna'u nisa'u ayya huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah da yake kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴayensu alladhina khasiru anfusahum Allah ya ce waɗanda suka yi ainihin wato asara wa kawukan su fahum la yu'minun su din nan ba za su yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba fa kusranuhum anfusuhum wato wannan asara da suka yi wa kawukan su shine man ohum min al-iman shine abin da ya zamto ya hana su zuwa ga ainihin imani na ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban waye ya fi zalunci aikace babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki an gane ko kirkiran ƙarya shine ka ce akwai na Allah bayan Allah ka kama bautan wani wanda ba Allah ba eh ko ta bala'i ta same ka sai zaman to ka koma kiran wani wanda ba Allah ba to ka zama babban azzalimi in ji Allah tabaraka wa ta'ala shine waman azlamu wane ne sama da waye fi zalunci na kwaloluwa ne min iftara ala Allah sama da wanda ya kirkiri karya jingina wa Allah ya nasabta masa yin shirka waye kai wannan ba wa zalunci au kazzaba bi ayatihi ko ya ƙaryata ayoyin alqur'ani innahu la yuflihu zalimun ubangiji ta'ala bayi rabautar da mutane waɗanda suke azzalimai ne Allah ya ce wa yauma hashirhun jami'an ranar da za mu tashi mutane gaba ɗaya shi ne ranar lahira kai ka san wannan rana rana ne na abin tsoro ko taruwa aka yi a bayan ƙasa an ka dubi taron kakan ji kanka ya ɗan maka wani iri ko ba haka ba yanzu ko masallacin juma'a ne ka je wandan ƙarerar masallaci an cika an tashi sai ka dinga ganin mutane yam yam yam kawai kaman kiyashi to ina ga kuma ce misali ka je aikin hajji kaga taron al'umma to ka sani fa da ka je aikin hajjin nan kaga taron al'umma a garuruwan kuma wani ma har ya je hajjin ya dama ma ba san ya je ba sai an ana taɗi a ce a kai ma ka je ne saboda ba ga wani space da aka rasa mutane saboda an tafi aikin hajji ba to kuma ka auna ka ga in aka tara duniya gaba ɗaya ya da ka ga yawansu to kuma duniyan nan yanzu gaba daya ka kaddara yanzu wanda suke saman ƙasa suke rayuwa to yaya adadin wanda suke cikin ƙasa wanda kwata-kwata na wannan zamani ne da suka mutu daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye zuwa yanzu shekara dubu da kazan nan iya wanda suka murmutu kawai ka haɗa su da iya wanda suke raye dan Allah ya daka ga taron to ballantana kuma kafin zuwan annabi al'umomi nawa aka kuma duk ba su nan yanzu amma kuma wata rana duk za su tashi a gaban ubangiji ta'ala to irin tuna irin wannan ranar da bawa zai rika yi zai dinga sassauta masa mummunan aiki zai dinga wa'azi wa kansa zai rinka faɗa wa kansa sai ka ga yana nutsuwa ka rasa ta inda aka yake nutsuwa saboda yana tunani akan al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala to shine Allah madaukakin sarki yace wa yawma nashiruhum jami'an ranan da zamu tara mutane gaba daya sun mana qulu lil ladina asharafu sannan za mu faɗi ma waɗanda suka yi shirka mu ce aina shiraka ukumun lazina kuntum tazaumun ku kawo ina abokan tarayyan nan da kuka jingina wa Allah da kuke riya sun isa a bauta musu koma bayan Allah na suke yau ka riƙe wani ka bauta masa to ran lahiya sai Allah ce maka ina wanda ka bauta masa nan da ka tafi yawon neman sa kai ma ka san ranan akwai kura baka ci na neman wane wanda ka bauta masa ba Allah amma zai yi wannan kalubale wa mutane ku kawo in wa gumaka kuka bautawa ina suke in wa mutane kuka bautawa ina suke in wa mala'iku kuka bautawa ina suke in ka isa ka mutu kana bautan jibrilu lallahi ana tasanka in an ce ina abokan tarayyan Allah ka ce ga jibrilu ka gwada shin ka isa ai wannan rana ne wanda wato ta fi karfin tunanin bawa dole ne mata tanadi to ina abokan tarayyar da kuka kasance kuna jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala na'am ثم لم تكن an إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وكاجي أمسى نقريا أما كو domin da su yi rantsuwa wa Allah su ce mu ba mai shirka ba kuma alhali a kanta suka mutu Allah ka tsare mu da wannan fitina ubangiji ta'ala ya ce sun malamta kun fitnatuhum ai ma'ana alfitnatuhum